يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما حكى الله cikin ikonsa a ci gaban karatun mun littafin riyadus salihin min kalami sayyidil mursalin na imam an-nawawi Allah ya ji kansa da rahama a yau bakwai ga watan shida shekara ta 1437 da hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa wa sallam wacce ta daidai da ranar sha shida ga watan uku shekara ta dubu biyu da sha shida da haihuwar annabi isa alaihi salam za mu tashi a hadisi na tamanin hadisi na saba'in da tara wasu kuma nasu za su ga an sa tamanin a ƙarƙashin babi na bakwai babin fil ne wa tawakkul babin da ke bayani akan ƙaruwar imani da ƙarfinsa da kuma tsantsar dogaro da Allah hadisi na saba'in da tara na cewa an umara radiyallahu an an karɓo daga umar Allah ya yarda da shi ƙwala ya ce sami'tu rasulallah sallallahu alaihi wasallam ya ƙul na ji manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana cewa law annakum tatawakkaluna ala Allah haqqa tawakkuli da a ce kuna dogaro da Allah haƙiƙanin yadda dogaro yake haƙiƙanin yadda bawa yake dogaro da Allah la razaqakum kama yarzuqu tsayir da Allah ya azurta ku kamar yadda yake azurta tsuntsu yadda Allah yake azurta tsuntsaye to kuma da ya azurta ku shigen irin wannan azurtawa ya tsarin tsuntsu yake manzo ya ce ta gudu khimasan tsuntsaye na tafiya kiwo da safe suna masu ɗakalallin ciki ƙundunsu yana ba komai suna cikin halin yunwa wata ruhu bitanin kuma suna dawowa da yamma bayan gama kiwo suna masu cikakkun ciki ƙundunsu ya yi dam da abincin da Allah ya ba su rawahu tirmidhi Imamin tirmidhi ya wannan hadisi waƙala qala hadithun hasanun ya kuma ce hadisi ne kyakkyawa ma'anahu imam an-nawawi ma'anar wannan hadisi da ke bayanin kaiwa da komowar tsuntsaye tazhabu awwalan nahar abinda ake nufi da taghdu khimasan mana tsuntsaye na tafiya a farkon yin yayin da gari ya waye khimasan ai damiratal butuni abinda ake nufi da khimasan tana masu suna masu ɗakalallen ciki su ya fada ciki ya haɗe da juna saboda ba komai fasara haka ana nufin suna cikin halin yunwa da buƙatar abin da za su ci min aljo mala yace saboda yunwar da take tare da su a wani lokaci kundinsu ina ɗakale ina haɗe da juna wa tarji'u akhiran nahar suna kuma dawowa da yammaci ƙarshen yini bitanan ay mumtali'at al-butuni fassara bitanan suna masu cika cikinsu da abinci da sun tafi kundinsu a dakale yanzu sun dawo kundinsu a cike tsirtsir da abinci to za mu biyo wannan hadisi kamar da muka saba da bayani na malamai da farko marawaicin wannan hadisi shine sahabin annabi umar dan khattab dan nufail umar dan khattab dan nufail ana masa alkunya da abu hafs wasu suka ce kalma abu hafs abin take nufi baban zaki saboda hafs suna ne na ƙaramin zaki wanda yake gane ƙarfinsa mana wanda yake ya tasa ina jin kansa lokacin samartakar zaki da ƙarfinsa to shine hafs ana gaya wa umar baban hafs saboda baiwar da allah ya masa ta ƙarfi gaggausan mutum ne in garma ƙarfa don sahabbai suna bayanin cewar idan yana tafiya umar kakan ji takawarsa duk ɗin tafiyarsa saboda ƙarfi da Allah ya masa da cikar halitta da ƙira ta wato ainihin wanda yake in garma to sai yake masa alkunya da abu hafs baban zaki in ka gan shi kai kace yadda zaki yake da ƙarfi ya tunkaro wasu kuma suke cewa a abu hafs abinda ake nufi baban hafsa tarhimi aka irin abin da larabawa suke a ƙarshe su shafe harafin ƙarshen suna aisha sai a ce aish hafsa sai a ce hafs bashir sai a ce bash ko yawwa haka eh, haka ba washin shi mai bashir sai ce bash E to haka to irin wannan salon sai yake cewa da shi abu hafs abin nufi baban hafsa inda hafsa tana ɗaya daga cikin 'ya'yansa matar manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam don haka sirikin annabi muhammad ne tsira da aminci allah su tabbata da shi ana masa laƙabi da alfaruk mai raba tsakanin ƙarya da gaskiya ana kuma yi masa kirari da laƙabi da amirul mu'mini sarkin mu'mini shi ne wanda aka fara gaya wa sarkin mu'mini ƙabilarsa ba ƙuraishi ne su ɗaya da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ɓangaren zuriyar al'adau Allah ya masa matsayi cikin sahabbai da ya keri na sauran sahabbai da ba su kai shi ba ta farko ina ɗaya daga cikin shahidan wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam don wata rana manzo tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yana kan dutsen Uhud da shi da abubakar siddiq da Umar da Uthman sai dutsen ya kama girgiza sai ce kai dutsen uhudu tabbata a inda kake tsaya cik ba wani bane a kanka annabin Allah ne da siddiƙi da shahidai guda biyu sau da haka tun manzo yana raye tabbatar masa cewar shahada zai yi kafin Allah ya karɓi rayuwarsa kuma dukkan su kashe su aka da Umar da kuma Uthman duk kashe su aka da aka shahada su ba da haƙƙi ba aka kashe su umar shine halifa wanda ya mai jagorancin al'ummar musulmi bayan annabi muhammad bayan abubakar siddiq sai umar shine halifan manzo na biyu ya musulunta a garin makka tun karɓar musulunci na da wahala a shekara ta biyar kafin manzo ya hijira ma'ana shekara ta biyar da aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya karba addinin musulunci wasu malaman kuma suka ce a shekara ta shida to galibi irin wani yakan kasance ka tara karshen shekara ta biyar farkon shekara ta shida sai ka ji ana wannan sabanin tsakanin ba wasu shekara ta shida wasu ce biyar shine ɗaya daga cikin mataimaka biyu mafi ƙolin mataimaka ga annabi Muhammad manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Umar ya halarci dukkan yaƙe-yaƙen da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi sahabin annabi Abdullahi dan Mas'ud Allah ya yarda da shi yake cewa ba mu gushe ba muna maɗaukaka masu girma da daraja tun daga sanda umar ya musulunta inda muna a ɗarare a tsorace a firgice a laɓe to daga sanda umar ya musulunta sai muke jin cewar ai mu ma yanzu mun kawo ƙarfinmu musulunci ya yi ƙima da darajar da ya yi ƙarfin da ya fi gaban alakuce wa ɗansa hanci saboda jarumta da ƙarfi irin na umar bai shakkar gaba da gaba da kowaye to gashi kuma ya musulunta shi da ake jin zai iya zama barazana ga musulmin yanzu shi ma musulmin saboda haka kuma masu tunanin za su yi barazana ga musulunci da musulmi to su zo ga umar yace to tunda umar ya musulunta muke jin ɗaukaka da daraja da kima a cikin addinin musulunci muna jin muna da mai kare mu idan an tunkaro mu umar ɗaya ne daga cikin waɗanda aka yi wa albishir da aljanna mai zuwa lissafin mutum goma 'yan aljanna umar na daga ciki har ma wata rana manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sahabbai na zaune yake faɗa musu mafarkin da i an nuna masa wani ƙerarren gida a aljanna ya burge shi ya bashi sha'awa da duba kuma gefen gidan sai ya ga wata mata ya san cewar wannan matar da yadda aka yi ta mai wannan gidan ce sai aka ce da shi wannan gidan gidan umar ya ce sai na tuna da kishin umar sai ne maza na bar wajen shine umar ya fashe da kuka ciya manzon Allah har kai ma zan waki shi me ya kai wannan daɗi kana duniya gidan wahala da wani yake cewa duniya ba hutu ko a ce da kai ƙarshen al'amarinka aljanna har ma an ga ƙirarren gidanka an ma gano matar da za ka zauna da ita gida wanda ba ƙaramin abin daɗi ba umar daga cikin irin darajar da allah ya masa ya ɗauki shekaru masu yawa ina jagorancin halifancin al'ummar musulmi domin ya shekara kimanin shekara goma ina jagorancin al'ummar musulmi da wata shida da 'yan kwanaki mana shekara goma da rabi da wasu kwanaki yai ina jagorantar ragamar al'ummar musulmi kaga iya wannan shekara goma duk shekara daga cikin shekarun iya adadin waɗanda suka ƙaru da shi suka samu wato adalcinsa ina da ladansu to da kan Allah ya maka jagoranci baka adalci to ya so ka da samun falala da daraja wannan bawan Allah Umar bin Al-Khattab ya yi shahada a masallacin manzo Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a sallar asuba ta ranar 26 ga watan 12 shekara ta 23 da hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam inda abu lu'lu'at atal majusi wato anin soke shi da wuka ko kace da lauje ya zamanto cewar ya birmama ciki idan an ba shi abinci sai ya rika fitowa ta gurin da aka soke shi to Allah subhanahu wata'ala ya hukunta wannan shine dalilin rasuwar ya yi shahada an binne shi a kusa da manya-manyan abokansa manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kuma abubakar siddiq Allah ya yarda da su a ɗakin Aisha matar manzo sallallahu alaihi wasallam wannan ɗaki nata shine ya zama makwancin mafi darajar bayi a ban ƙasa cikin wannan al'umma manzo da kuma abubakar siddiq da kuma umarul faruk wannan ma daraja ce aka yi mata Dakin ta ya zama nan ne makwancin wato ainihin nan ne makwancin siddiƙin wannan al'umma nan ne makwancin ɗaya daga cikin shahidai gagga na wannan al'umma Allah ya ji kansa da rahama shi ne yake cewa sami'tu rasulallahi sallallahu alaihi wa sallama ya na ji manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana cewa لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله da a ce kuna dogaro da Allah haƙiƙanin dogaro da shi shi ne sai malamai abinda suke cewa a nan da a ce ku da Allah zai tabbatu ya samu ku kasance kuna masu sakankancewa da cewa dukkan wani alkhairi a hannun Allah yake shi ake cewa dogaro kuma duk wani abu na alkhairi da arziki da zai samu bawa da ci gaba da nasara a cikin al'amura daga wajen Allah wannan shi ake cewa dogaro da Allah ka yadda duk wani alkhairi na hannun Allah kuma duk abin da ya same ka na alkhairi daga Allah yake to da ana samun haka tare da ku cikakken samu tabbataccen samu kuna masu jin cewar Allah ne mai yin yadda ya so da abin da ike da shi ya mallake shi ba mai shi sai shi da razaqakum kama yarzuqut tayr da Allah ya azurta ku kamar yadda yake azurta tsuntsaye wasu malaman suke cewa da aka ce lau annakum tatawakkaluna ala Allah da a ce kuna dogaro da Allah haqqa tawakkuli haƙiƙanin dogaro da shi abinda ake nufi zuciyarku ba ta ɗarsa muku wani ba Allah ba game da abin da ya shafi duk akan wani alkhairi da zai same ku shine dogaro da Allah duk wani abu da kake nema ka samu na ci gaba da nasara a cikin al'amura da duk wani abu da kake buƙatar a ingije maka na damuwa ko matsala to idan da a ce zuciyarku ba ta ɗarsa muku wani da zai iya muku wannan in ba Allah ba to da kuna samun kanku a wannan yanayi to da kun ga arzikin Allah kamar yadda tsuntsu yake ganin arzikin Allah da kun sami alkhairi da falala da baiwa ta Allah subhanahu wata'ala da yake gabayi kamar yadda yake yin falalarsa da baiwarsa ga tsuntsaye shine malamai har wayo suke cewa a dai wannan gaba da ake bayanin cewar Allah subhanahu wata'ala zai azurta bawan da ya dogara da shi kamar yadda yake azurta bayinsa tsuntsaye shine malamai suke cewa abinda ake nufi da Allah ya ci gaba da arzuta ku duk rana duk lokaci bayan lokaci ba tare da sai kun buƙaci tara abin da za ku yi gadinsa ba saboda tsuntsu baya taro baya tari da zai kokarin sai ya killace ya kiyaye tarin dare saboda haka babu arziki mai daɗi mai sauƙin sarrafawa irin yayin da ka buƙaci abu ka same shi ka biya buƙatar wata buƙatar in ta taso a samu abin biyan buƙatar a murƙushe ta a duk sanda buƙata ta tunkaro a samu abin da za a yi an gama da ita to wannan arzikin ya fi komai daɗi ba ka da fargaba da matsalar abin da ka tara waye zai zo ya tsira kai ce ka kawo yaya za a yi ka gobara ta zo ta ci kada wani abu na haɗari ya zo ya haɗa da wannan duki haka kai ta faman wannan kyau shi yasa manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cikin addu'o'insa yana cewa Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin kafafa ko kuta Allah ka sa arzikin annabi Muhammad da iyalansa arzikin biyan bukata arzikin da zai wadatar maka sanda bukata ta tunkaro ka da abiya taso a baka abin da zaka biya shikenan ya wuce ai dama duk matsalar mutum a ce in abu ya tunkaro shi bai iya masa amma in a ce in ya tunkaro za a murkushe shi an gama da shi ba a da tunaninsa ba fargabarsa to ai wannan dama shine morewar rayuwa idan ku aka ce bayan ka biya buƙatar kana da wani abu zaka ajiye to fa magana kuma gadinsa tsaransa da haka kai ne kaiwa banki kai ne sayan filaye da shi kada zuwa tsutsa ka kwace rana ɗaya ko kai ne abin da ya shafi wato ani a samu wasu kangwaye a maye su da su inda ka shigo da kuɗin tunaninka a mota za ka basu ko ko za ka shiga cikin gida da su a ko kuwa in ka shiga cikin gidan da su ma sai ka nemi wata maɓoya irin maɓoyan mutanen da ka shigo kudin da kake so ka zo ka biyo shi ka karɓa ina soro a ‘yar tagar da ake a kofar gida ya nan na ɗaya buhu ya saka a can kai kuma ka tafi har cikin gida kara ne masa da ka kara ɗaya gidan da duba ba za ka gani ko ka zo ka wuce kudin a randarsa akwai randa tashar ruwa akwai wata a gefe ya saka kudin gari ya waye kuma kan kowa ya tashin ya asuba zai ɗauke kansa. ko duk dai me ya kawo wannan kada zuwa ɗauke a sashi cikin tashin hankali da matsa ko wani ya nemi buhu wanda yake wato dakal dakal mara kyau ya saka su a ciki ya jefar inda za ka zo ka wuce ta kai za ka taka ka wuce ba ka tunanin ma kuɗi ne saboda kana tunanin ai ba zai aje kuɗinsa a nan ba to duk wannan idan ka dogara da Allah ainihin dogaro shi kuma ina biya wa bawan da ido gara da shi bukatarsa a duk sanda ta taso wa man ya tawakkal ala Allah fa huwa hasbu inna Allah baligu amri duk wanda ya dogara da Allah Allah zai isar masa ya isar masa duk abin da zai tunkaro shi inna Allah baligu amri Allah mai isar masa da al'amarinsa to saboda haka a wannan gaba ake gaya mana idan bawa idogara da Allah tsantsar dogaro irin yanayin yadda tsuntsu ke dogaro da Allah to duk rana Allah zai azurta shi da abin da zai biya bukatarsa kwatankwacin yadda Allah yake azurta tsuntsu duk rana akan bukatarsa sannan bayan haka malamai suke cewa da annabi yake cewa la razaqakum kama yarzuqu tsayf da Allah azurta ku kamar da yake azurta tsuntsaye yace wannan ina nufin kowane nau'i da dangi na tsuntsu ba wani tsuntsun ban da wani ba haka ɗabi'ar halayya tsuntsaye take tsuntsun nan baini ce a'a kanare ce a'a gauraka ne a'a hankaka ne a'a cila kowa ce duba dai irin tsuntsun da ka sani ba su da ma'ajiyar abinci da suke tarewa a matsayin boyo a mun samo mu tara mu raka ci kada ya ƙare in ya ƙare kan ya ƙare a kuma tarin a'a kawai wannan wanda suka ci na cikin kundin su suka tafi suka kwanta da shi shine abin da suke da shi suka mallaka suka samu za su tashi gari ya waye ba komai ya bi jiki kuma suna da bukatar to sannan bayan haka malamai suke cewa da manzo yake cewa da muna dogaro da Allah ainihin hakikanin yadda dogaro da shi yake kamar yadda tsuntsaye suke dogaro da Allah ainihin yadda ake dogaro da shi da ya azurta mu kamar yadda yake azurta tsuntsaye duk rana a duk bukatar tun karo mu malamai suka ce saboda halayya tsuntsu a yanayin tafiyar da rayuwarsa ina tafiyar da rayuwarsa a halin mai neman arziki din rana ana ya gamsu ya yadda ya nutsu abin da zai bukata akwai Allah na da shi shine abin nema a gurinsa sannan kuma ya gamsu zai tafi ya nemi abin a inda Allah ya wanzar da shi a same shi saboda haka abin da Allah ya tara da masa ya wato tattala masa don amfaninsa don azurta shi da shi ya gamsu ya yadda Allah zai bashi kuma ya yadda ya ba hanyar da Allah ya ce abu ta aje a nema هو الذي جعل لكم الأرض ظلولا فامشوا في مناكبها manakibiha من رزق Allah shi Allah shine wanda ya sanya muku duniya ya sanya muku ban ƙasa horarriya aka tana da abin da yake don buƙatar ku wallazi khalaqa lakum ma ardi jami'an ne wanda ya halici duk abin da ke duniya don amfanin mu bayi don shi bai da buƙatarsa to ya faɗa mana wannan dan mu gamsu mu dogara da cewar da akwai kuma zai bayar dan mai bayar wani innaka antal wahhab ko Allah kai ne mai yawan bayar da abin da kake da shi ba sama da kai yana da shi bai da bukatarsa yana bayarwa bayi kuma mabukatan abin da yake da shi ne to in kuka yarda ku mabukata ne kamar da tsuntsu duk rana yake jin shi mabukaci ne a gurin Allah to in kuka ji haka kuma duk rana ku mabukata ne a gurin Allah to dogaro da shi ya sannan in kuka gamsu cewar za ku ba hanyoyin da Allah ya ce a bi don samun arzikin da ita na da domin ku kamar yadda tsuntsu duk gari in ya waye ike fir ya tashi ya tafi neman abin da Allah ya tanada domin sa to kuma kuka ɗauki irin wannan salon Allah zai kwaranyo muku da arziki shi yasa zaka tada tsuntsu ya tashi daga wannan bishiyar ya tafi waccan tashi daga wannan ya tafi waccan ya tashi daga wannan gari ya tafi wancan idan a yanzu a garin da yake abubuwan ci suna wahala ba su da sauƙin samuwa sai su yi ayari su yi ɗango su tafi jagorar suna gaba suna biye da shi su je inda abincin yake su ci sun yadda za su fita nema kamar yadda Allah ya ce huwa alladhi ja'ala lakum al-ardha zalulan famshu fi manakibiha sun yadda su tafi nema tunda ya ce a nema to za su yi riko da sababi za su iya ikon su da ya ba su bisa kuma kyakkyawan yaƙini da zaton su cewar zai ba su abin da suke bukata kuma suna masu ji cewar su mabukata ne a abin da Allah yake da shi ba su da shi to wannan ake so bawa ya samu a ransa ya jin zuciyarsa ko da lokaci tana ta'allake da mahaliccinsa to in kuka yi haka Allah subhanahu wata'ala zai azurta kwatankwacin yadda yake azurta tsuntsaye su dawo zuwa ga shekarsu kundinsu yana cike cif da abinda Allah azurta shi da shi shi ne malamai suke cewa wannan hadisi na sanar da mu cewa a kodon lokaci ana ana buƙatar bawa ya yi riko da sababai na shari'a da ubangiji ya sawwake su ya ce a bi su don samun falalarsa da arzikinsa to idan aka yi haka za a kai ga cimma samun arziki tare da cewar manzo sallallahu alaihi wasallama yana ambatawa a wani hadisin cewa Hakika arzikin bawa yana neman sa duk inda yake kamar yadda mutuwar bawa take neman bawa duk inda kake arzikinka zai same ka kamar yadda duk inda kake mutuwarka za ta cin maka to haka Allah ya sanya arzikin bawa yake neman sa to amma saboda baka san a inda za ku haɗu ba shi yana neman ka sai aka ce kai ma fita neman sa saboda a haɗi kaga an bautar da kai da fita nema kamar yadda aka bautar da shi da neman ka inda kake shine za yi mamaki wani lokaci yayin da kake jin babu kace to Allah ga gare ka wannan kalma ga gare ka kalma ce mai kwarin gaske e kana cewa Allah ba ni da wani da ya fi ka ni mabukaci ne kai mawadaci ne na zo nema ka kaga ka faɗa a baki to sai kuma aiki ya biyo baya me kake so ilimi nake so a to ya ce fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'antu ba hanyar da ake samu su je ka tambayi su. shi kuma zai baka sannan kuma wa qul rabbi zidni ilma ka ce Allah ka kare da ilimi ka dogara da shi ke ba dabarar ka ta nema ce za ta baka ba a ƙari da cewar sai lallai shi mai bayarwa ya aminta ya baka Allah ba ni ilimi ƙara min ilimi kuma ana neman sa ta hannun masu shi barin tafi gurin da suka san shi in same shi ko a ni kafintanci nake so in iya saboda in samu kuɗi a to samu wanda yake ƙwararre a kafintanci ya koya maka fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun ai shi ma wannan ilimi ne da baka da shi to koyi shi ka iya ka goge ka kware sai ka ci gaba da yi sai kaga ana ta zuwa neman ka sai arzikin ka yazo har inda kake a gani kayi ibada sha'awa a zo a siya a take kudin a baka ba je ka ka dawo a mulki kake so ka samu a to shi kuma shari'a ba ta yadda ka neme shi ka ce ku zo ku naɗa ni ba amma ubangiji ya faɗi siffofin waɗanda suka cancanta a ba shugabanci mutumin da yake adal masani mai amana a to yi ƙoƙari ka siffatu da amana riƙe adalci ko to in ka zama mai adalci ka zama mai amana kana kwatanta gaskiya kana unguwarku kana gidanku za a ce wallahi shi maka ga ya dace mana sai kayi sai ka jana sai kayi kana kamar yaya sai kayi kana a sai kuma ka ga kayi ko saboda me ka bi hanyar da ake bi amma sai ka je kayi tallan kanka ba nagartakka da ingancinka za ta sa a zuwa ce kai ake so kai kuma saboda ba kai ka nema ba shi kuma ubangiji sai ya taimake ka a kai sai a ta ganin hasken jagorancin da kake da jin daɗin abin da saboda haka duk hanyoyin da shari'a ta tsara da ubangiji ya shimfiɗa na yadda ake a cimma falala daga cikin falalosu da arziki daga cikin arzikinsa arzikin ya'ya kake so ato ya shar'anta ba hanya shar'antacciya don a sami ya'ya za ka nemi mace ta gari za ka gabatar da sadaki za a tara shaidu za a yi siga ta zama matak ka biya bukatar sha'awa da ita ka samu lada ka dace a baku ɗa kuma ku samu wanda zai taimaka muku a rayuwa a lokacin da kuka gajiya to wannan duk ya ake a samu ɗa da kake so ka samu arzikin ɗa to ba hanya shari'antacciya da Allah ya ce ka bi sai ka same shi an fahimta sannan kuma da ka ba hanyar kayi auren ka bi tsarin da aka ce kuma kana cewa Allah ba ni ɗa na gari ko allazina yaqulun rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun Allah ka ba mu yaya zuriya ‘ya’ya da jikoki waɗanda mu za su yi sanyi da shi za mu ji daɗi mai farin ciki da su mata ba mu nagari waɗanda daga ganin su mu zai kwanta kaga kayi addu'a kuma ka ba hanyoyin da ake bi ka je ka nemi aurenta gurin magabatanta ka gabatar da sadaki an daura aure ta zama matar ka yanzu gashi kuna da 'ya'ya to wannan duk hanyoyi ne na samun arzikin ubangiji ka roƙa a gurinsa shine ka dogara da shi ka yadda shine mai bayarwa shine mai hukuntawa kai mabukaci ne sai kuma ka ba hanyoyin da ya ce abi dan a cimma wannan arziki arzikin 'ya'ya arzikin shugabanci arzikin ilimi arzikin kaza arzikin kaza arzikin kaza to in dai har za ku rika dogaro da Allah cewa shine mai bayarwa kuma ku ba hanyoyi sababai sanadi na hanyar cimma arzikinsa da ya shar'anta to za ku samu zai ba ku malam imamun nawawi Allah ya ji kansa da rahama da kansa yake daɗa fito mana da ma'anar wannan hadisi yace ma'ana fassarar da aka ce taghdu khimasan wa taruhu bitanan abinda ake nufi tazhabu awwalan nahari khimasan tsuntsaye na fita tun farkon safiya gari na wayewa suna masu yunwa kundinsu ba komai ai ba miratal min alju abin nufi cikinsu ya ɗakale kundinsu na haɗe da juna saboda yunwa wa tarji'u akhiran naha shine wa taruhu bitana suna kuma dawowa a ƙarshen yini yamma ta yi dare ya fara bitsanan cikin su a cike sun ci ko kundin ay mumtali'atul butun kundin na cike da abinda Allah ya ba su na arzi. to shine malamai suke cewa wannan hadisi dalili ne akan cewa duk bawan da bai dogara da ƙarfinsa da dabararsa da juriyarsa ba a'a ya dogara da Allah a cikin dukkan al'amuransa kuma bai zauna ya shantake ya miƙe ƙafa ya zama zauna gari banza ba A kan neman abin da zai biya buƙatarsa na arziki Allah zai datar da shi da samun arzikin kamar yadda yake datar da su wannan ake bukata da wajen ka dogara da cewar Allah ne mai azurtawa abin da aka samu na arziki baiwa ce daga Allah ba dabara ko wayo ba ba kwarewa ba da sanin makama a'a neman ka da bibiyar yadda ake a samu wannan abin sababi ne amma kai ka san Allah ne mai bayarwa baiwa ce da gare shi to kana nema a gurinsa bari ka bi kuma hanyar da ya ce a bi a cimma samun wannan abin da ya ce to in ka ɗauki wannan salo za ka dace da arzikinka a huce a sauƙaƙe ba sai ka bi ratse ba sannan bayan haka wannan hadisi na sanar da mu cewa babu wani abu da Allah ya samar a duniya a sama yake ko a ƙasa face arzikinsa yana wajen Allah inna Allah huwa razzaqu dhul quwwatil matin Allah shine mai azurtawa ma abocin ƙarfi gagara ja da shi saboda haka wannan hadisi na sanar da mu cewa yadda bai mutane aljanu mala'iku suke da buƙatar arzikin Allah haka tsuntsaye kwari suke da buƙatar abin da Allah ya samu da yace huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi nan ba iya mutane ake nufi har tsuntsaye har dabbobi har kwari ko gashi mun gani a wannan hadisi sannan bayan haka malamai na cewa wannan hadisi na sanar da mu cewa daga cikin hikimomin samar da tsuntsaye bayan ka gansu su baka sha'awa ka ji daɗi dan takarar har zuwa muke gidajen zu ko ka je ka ga giwa ka ga da rayuwar ta take ka ga zaki ka ga zubin yadda yake al'amuransa ka ga musa ka ga yadda take da 'ya'yanta ka ga kura bangaren tsuntsaye to da ganin wani tsuntsa ko sai ka ji daɗi ya kama ka kana zuwa ka ga ɗawai su ya baza wato jelar nan ta sai ka garan ba tsawo tema kyau ko sai ka ji wani daɗi da farin ciki to bayan wannan hikimar ta ka gani su faranta maka rai wani kuma kukan tsuntsun ne ko yake burge shi in kukan na zana sai ike tsara wannan waka ko ya ike ike wannan kukan mai ban sha'awa sai ga wani ma ya ɗauko ya ka gida shi wallahi kukan yana madaki to wannan ma yana daga cikin abin da yake kwaran yawa mutum damuwa ta ɗauke hankali daga wasu awar za ta san maka hankali ka ga Allah ya abin da zai baka sha'awa ya burge ka a halittarsa a kukansa sannan wasu tsuntsayen mukan kama mu ci da yace huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi hatta su a ciki ga mu mutane ko su ya hore musu je su ci kwari su ci wato anin hatsi su yi waye bayan sun ci sun ginu sun yi lafiya sun samu abin da yake cikin su na magunguna mu kuma mu yanka mu ci huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi ko so haka bayan arzikin da ya musu su kuma kansu arziki ne gare mu mu gansu su ba mu sha'awa mu ji kukansu su burge mu mu yanka mu ci mu karu kuma ƙari uwa obama ana koyan tawakkali daga dabbobi ga yadda tsuntsu ke dogaro da ubangiji kullum ikan fito yana nuna cewa shi mabukaci ne bai isa ba kuma yana ji ubangijin da yake da abin da yake da bukata zai bashi to ana so mu koyi wannan ta'ada da halayyar ta wannan tsuntsaye wannan shine amfanin da ya fi duk waɗancan da muka faɗa na kai amfani da gashinsu kai muhuci waɗanda ake mahoci da su na burgewa da ƙayatarwa a na kai amfani da bakin a yi wata dabara da za a yi wani abu a kai amfani da ƙashin a zo a markaɗe a yi cok a yi waye duka irin waɗannan banda duk waɗannan amfani babban amfani da ya fi maka rana da alfanu ka koyi yadda ike jin shi mabukaci ne a gurin Allah ka ɗauki kanka a wannan tsarin ka ji cewar kullum ta Allah gari ya waye ubangiji zai baka kasanka kuma ka koyi jajircewa da tafiya neman abin da Allah ya ce a fita a nema ya tanadar ga kowa amma ya tsara zai bayar ta hanyar a fita a nema to kakka zama shantakakke zaune gari banza kau kana jiran wani ya samu ya baka an fahimta ko to in ka ɗauki wannan salon to ka koyi darasi muhimmi daga wato wannan tsuntsu da Allah ya zaman sa shine wani bawon Allah yake cewa wa fi kulli shay'in lahu aya tadullu ala annahu wahid a duk abin da ka sani ka tsaya tsaye ka kalle shi ka kalle yadda yake rayuwarsa akwai babba alama take cewa lalle Allah abin bauta guda ɗaya ne ta ka rayuwa tsuntsaye ne da suke a hakan da yadda ya je ya nemo ba kuma in ya samu yana tuna cewa yana da 'ya'ya bari ya je shi ma ya ba su nasu kasan haka zai kuntso a baki zo kaga tana ta dura musu su suna cikin sheka ba komai a kullun su ma kamar yadda ta kwana ba komai ta fita ta samu ta dura musu sai sun koshi sai kuma ta sake fita ta samu wanda za ta ci da shi ta kwana sai ka fahimci cewar ashe idan Allah ya maka arziki to ka taimaka wa wanda yake ƙasa da kai wanda aka ta'allaka rayuwarsa da kai ta dalilin wannan ake samun arzikin Allah ko nan ma darasi ne shi yasa manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa ana azurta bayi ne a ta dalilin rauna nan su uwar da take dauke da jariri sai Allah ya kwaranyo mata abin da za ta ci dan wannan jaririn da yake da rauni bai sai da zai je nemo ba dan ya samu nasa sai ta mata ci sai shi ma ya samu haka gashi tsuntsayen nan kwarin nan da suka haife abin da suka haife su je su nemo su kama su ci su koshi har su kai manzalin za su ga kuma renan su da tashi har su ma kuma zama su ma sun zama iyaye zuwa gaba to ana azurta wata dalilin rauna nan cikin mu to yadda tsuntsu ya san yana da bukata a gurin Allah ya san ya je ya nemo haka kuma ya san in ya samu ya taimakawa wanda bai kai shi kwarin fita nemowa ba tuna daga cikin hanyoyin samun arzikin Allah ka zama da irin wannan sa kar ka zama cinyedu ni na samu kuma nawa ne kai ma tafi ka nemi naka a'a ka zama mai agazawa mai taimakawa wallahu fi aunil abdi ma damal abdu fi auni akhi Allah na taimakon bawa matukar bawan yana taimakon dan uwansa to ka koyi wannan darasin a rayuwar su za ta taimaka muku wajen cimma samun arzikin Allah subhanahu manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa law annakum tatawakkaluna ala Allah haqqa tawakkuli da a ce kuna dogaro da Allah haƙiƙanin dogaro da shi la razaqakum da Allah ya azurta ku duk rana duk duk lokaci kama yarzuqu tayr kamar yadda yake azurta tsuntsu yaya yanayin rayuwar tsuntsu take wajen dogaransa da Allah wajen neman abin da Allah ya ba isamar aban ƙasa na arziki domin sa, manzo yake cewa ta gudu khimasa tsuntsaye na tafiya neman arzikin Allah kundinsu yana a ɗakale saboda yunwa ba komai a ciki wata ruhu bifana su kuma dawo da yamma lokacin kwanciyarsu Cukunansu ko kundunansu suna wato cike tsirtsir da abin da Allah ya ba su na arziki wannan hadisi kuma da muka ji imamu turmizi ya rawace shi da mawasinsa irin su ibnu maja da makamantarsu shine karatun mu ne abinda muka da Allah ba mu ladansa kuskure kuma Allah iya fi mana salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man walahu ba yake cewa assalamu alaikum dan Allah bayanan da aka yi akan fitsarin raƙumi shi ma yana maganin cutar sura da basir kuma don Allah a maimaita mana maganin da yake na gode to wannan cutar ce ban gane ko akwai wanda ya gane ta ita sura ko in yana nan ya bayaninta sura da basir ba ne ba ni dai na san ana hada shawara da basir ko <coughs> to amma wannan ita sura da basir ɗin ban gane ta ana gaya mata haka hausa ina ce ko kuma yaren ina ya kamata in santa ita ciwo dan san cewar ina maganin eh. to abin da ke akwai a bayanin da ne nake cewa wani baiwa wata baiwa da Allah yi wa shi raƙumi fitsarinsa da nonansa suna magunguna magungunan ma kuma masu haɗari wanda suke da wahalar magani dangane da abin da ya shafi shi fitsarin yana da kaifi da zafi irin nasa don kasashe a baki zaka ji kamar kasa tomtom haka yake da yaji sannan in ya ɗauki kwanaki samansa yakan yi baki ya duhu kasan kuma ya zama bai kai duhun sama to wannan inda ya bakin ya duhu kana ɗora shi a harshe zai ɗaɗe fata saboda ya suma ya yi zafi in ya ɗau wani lokaci in ka tsiyaye ruwan fitsarin can ƙasa za ka ga wato kamar gishiri aka tattara aka dankara a ƙasa yana da irin wannan yanayin su to idan mutum yana da matsala da ta shafi cuta ta hanta in yana jurar shan wato nonon raƙumi da dar Allah zai warke in dai ba ta tsananin ta kai ga ta lalace ba idan aka samu fitsarin raƙumi aka ɗan tsayaya masa nono aka rage kaifinsa aka sha ga mai cutar asma yana warkewa in bai samu nonon bai ta ta iya fitsarin ma in ya yi zafi na sirka shi da ruwa yana sha in bai yi zafi ba sabon ɗiba ne yana sha haka da izinin Allah zai warke masu typhoid an yi magani an je asibiti an yi allura an sha maganin ya sha ma amai ike yi to Allah dan yana shan fitsarin rakumi in ya sha karanta yi ɗaya yau gobe biyu a na uku zai nemi ciwon ya rasa da iznin Allah in ya je an gwada ma za a ce ya rabu da shi haka malaria asma ulcer tun ya zo gidana yana cewa bai iya bacci ba jiya ya riƙe cikinsa na shiga na tsayawo na sirka masa na bashi ya sha bayan kamar sati ko sati bi muka na ce waya ya ce wallahi tun daga ranar ci to ana ji shiru ne ya ce wallahi tun daga ji shiru ka san magani ne sosai mai kyau akan ulcer asma typhoid malaria basar yana yin basar ina maganin shi hawan jini in kana shan sa aka auna zaka tare ya daidaita da iznin Allah la e eh, shine ne idan ka same ni haka in ka hautsina shi ya zama da bakin da wanda bai bakin ba ya haɗu za ka rage kaifinsa sannan kuma in ka tsiyayo din abin da ka tsiyayo karamar ruwa maƙaddara ka ɗebi kamar murfin wannan robar taswan wata ɗaya to ƙara masa ruwa kamar wannan robar taswan wata guda biyu zai daidaita Allah da ka sha za ka samu kanka ko wani ma na jin ko bai zo bai yau shekaran jiya ne na jin Ai mun waya ma yi mun gashi a kwance a gida da Allah zai turo turo kaninsa ya yi karɓan masa kuma karatun da muka naje da shi aka Allah ba shi lafiya ina da magani sosai magani hawan jini da sauransu duka yana ina kamar ya a eh, daga yinsa ne sabo ne ko baka sarka ba za ka iya sha ba matsala dan ya kwana ɗaya ma bai cika matsala amma inda ya kai ga wannan sauyawar ya tsama sosai ya yi wannan to a sarka kafin ya amfani shi wannan da abu nake faɗa muku ni na gwada har na ɗaɗe bakin sai na gwada ya ɗaɗe na gani cewa na san ya ɗaɗe eh shi ma aka haka da izinin Allah za a iya dace idan wata rana iyalina tana kusa da wato ainihin ka ce sauka na ciki ya tsufa kusan za ta kwanta ta tashi da zazzabi za ta kwanta ta tashi da zazzabi dubu magungunan da ya kamata amfani da su da aka saba na zazzabi ta shi na ce to ga magani a gidanmu amma ke kuma ta ce in dai dan saurara <laughs> mata saboda bai da daɗin sha to amma ran da ta sha bata ƙara kwana da wannan cutar ta kuma kwana da ita cikin yadda ina da magani sosai kisa galibi masu sinadaran magungunan da ake talla a robobi din nan wasu lokacin ana dan tsirma da shi a matsayin sinadari da za a sassaka a sauran magunguna so tari ana na eh eh to kana lafiya lau inda ba irin <laughs> eh ina kana kalau ka zauna kalau din ka wada a ce da a faɗa amfanin sa bari kai ma ka sha ka ji eh inda matsala a sha maganin matsala ko babu shikenan alhamdulillah Allah ya raba suna magunguna da yawa matuƙa kwarai da gaske na magunguna da sosai mako akwai wani bawan Allah da jiya ma ya rubuto yake maganar da cutar kansa shi ma yana amfani da shi Allah da zai bata za ta bashi jiya akwai wanda ya rubuto yake maganar cewar na asibitin kaza kaza kaza to yana amfani da shi Allah akwai wani kurje da talatala yake a korar da ake cewa yanayi ko kuma ka ga kaji irin wannan ya fito musu a gefen baki da hanci to a wani magani da suna asibiti suke bawa ko calamine suke ce musu ne kuma ne lotion calamine lotion da suwaye duk na yi a kiwon da na kaji wasu hakanan sai dai ko ya kashe su ko kuma ya ki warke amma ran da na ɗauki fitsarin raƙumi na tsiyaya na zuba wannan kazar da ta na tausaya mata di ya ci mata na zuba a kai kwana biyu tsakani sai ya faɗi da kansa wannan ƙurjin ya rabu da jikin ma ya faɗi ta warke akwai makoci na wanda daga gida ga gida ina da wani ciwo a tsakiyar kansa na tsakiyar kan kullum ba rabo da hula na tsakiyar kan kamar kwashe naman gurin aka za ka ga sai dai ko ka rika ganin mugunya a tsakiyar kansa daidai maɗiga. da hularsa ma yana tafiya kuda yana bin Randa abin ya matsa masa ya ce ya fi sati biyu baya iya bacci ya zo ya kwankwasa mai ce inda abin da zan taimaka musu taimaka mata shi da tsiyayo wannan fitsarin na raku ta ce in ya je sun kuya ya tsiyaya shi ya zuba a kan ciwo na kuma ba shi wani na sha da aka kwana biyu na ce mala ya uya yanayin ciwonka ce mala ai na bacci yanzu ɗan <laughs> na bacci ce amma kuma maganin naka da zafi nace a to amma kuma kaga ka warke ina da zafi a ciwo amma yana kurmushe ciwon kan kone abin da yake damu ci yanzu haka idan ne mura ta tsananta ta irin wannan kurajen cikin hanci masu zafi da ko majina za ka face ba ka son kama hanci. to in suka min irin wannan a cikin hajji in na ɗauki cotton ball na dangwale shi na je na sassaka musu in Allah da kwana ɗaya biyu zan daina jin su zan daina jin su da hakan kan shekara biyu uku ban kai hudu biyar ban je asibiti galibin waɗannan abubuwan su nake amfani da su kuma suna magani daidai gwargwado in haka bai yi ba ka tsallaka ƙaho da manzan Allah yake cewa da sanda aka Isra'i da Miraji da shi ba saman da aka je mala'ikun saman ba su yi masa wato ainihin wasici da a kula da ƙaho ba ce sauƙi na al'umma sai yana cikin ƙaho ko zuma ko kuma lalas amma yana ƙyamar lalas to da ka so da wani abin na cututtukan da suka shafi jini ana ja a ƙaho an rabu da ciwon wani in za a yi a yi ranar litinin ko talata ko alhamis in za a yi a yi da safe kafin a ci komai in so samu ne ranar sha bakwai ga wata ko sha tara ko ashirin da ɗaya cikin watan hijira annabi ya ce wanda ya dace a irin wani lokacin ya dace da lokacin da ya dace a yi shi a ranar da ake yi da safe kan a ci komai zai ƙara ma hankali zai raba shi da cututtuka zai kuma sa shi kaifin hadda da haka ala ramma ga ƙarin maganin hadda insha Allah muna da wani ɗalibi da muka yi a madina ana cewa da shi fofana wani ɗan baiwa ne tun muka je madina mu mu ɗari biyar da wani abu a fokalti na shari'a shi yake mana na ɗaya tun daga shekarar farko har ta hudu in aka jarraba yan point kirgaggu ike faduwa in ka kuskura aka fito daga jarraba kai hira da fofana abin da ka rubuta ice ka ci ko ka faɗi to ka ci ko ka faɗi in yace ka ci ka ci abin da aka koya mana in dai wannan abin da ka rubuta ne ka ci in yace ka faɗi kuma an zo za ka ci ka faɗi to duk sanda jarraba ta tunkaro yana zuwa a masa kaho guda biyu ɗaya a nan ɗaya a sai ɗalibai suke tururuwa zuwa kaho ce <laughs> wannan ko da dabara a ciki to amma da baiwa ta musamman da Allah yake wasu shi ne ɗalibin da muka zauna da shi muka ga abubuwan mamaki duk hutun da ake mana mu taho garin mu hutu zai je irabi ne ragowar rabin zai dawo ya maiman karatun da aka shekarar ta wuce haka yake in aka karatu na wannan shekarar to zai rage zai raba hutun biyu in wata ɗaya ne to zai yi kwana sha biyar a garinsu kwana sha biyar ɗin nan in ka zo a zahar ci za ta fi da shi daga ɗaki ko la'asar ko magarba ko ishi amma karatun da aka yi ke bi masu karatu suna inda su makana ta gaskiya mu dai ana dai ɗan daddagirawa hamdi su ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu